kaga nan fa na fahimci lungu ne in ya wuce dubu biyar kawai ka je ala kawo ma mai siya a kaga da ubarak Allah uban jagwal yaya ne wai na ka shiga kwana biyu au wai baka san bana gari ba ha to ina na ji ka shiru na kira wai ka bata shiga ai barin ga ma ina Isra'ila kai Isra'ila inda ake yakin nan eh me ya faru ka san me dalilin zuwa na eh ana fara yakin ne can eh duk wani sikirau din jirgi da ya faɗo eh, ga nan na tattare maka su nawa za ka siya da kwanuka da rufi komai da komai da kuma irin aluminium din na akwai komai duk wani jirgi da ka sani an kakkabo na tattare ma shi waje guda dubu ɗari ga baki ɗaya ka dai ƙara ka san harkar na ta ƙasar waje shi. na gani na ga harkar waje ce ka san sai na kawo jirgin iban kaya gaskiya ne ka san jirgin baba din nan wannan katon nan da aka yi hannu ba eh. yana guna <laughs> kaga sai tunda mun canja mai fenti sai mu zo mu sawu uku kai zo ban wannan harkar zo mu kaga kun nan fa na fahimci lungu ne kun ya wuce dubu biyar kawai ka je ala kawo mai mai siya a ka da Mubarak kallah Uban Jagwal yaya ne wai na ka shiga kwana biyu wai baka san bana gari ba ha to ina na ji ka shiru na kira wai ka bata shiga ai barin ga ba ina Isra'ila kai Isra'ila inda ake yakin nan eh me ya faru ka san me dalilin zuwa na eh ana fara yakin ne can eh duk wani kira din jirgi da ya fado eh ga nan na tattare maka su ga za ka siya da kwanuka da rufi komai da komai da kuma irin aluminium din nan akwai komai duk wani jirgi da ka sani an kakkabo na tattare shi waje guda dubu ɗari gabaki daya ka dai kara ka san harkar na ta kasar waje ce na gani na ga harkallar waje ce ka san sai na kawo jirgin kiban kaya gaskiya ne ka san jirgin baba din nan wannan katan nan da aka yi hannu ba eh. yana guna <laughs> kaga sai tunda mun canja mai fenti sai mu zo mu sawu uku kai zo ban wannan harkar zo mu